domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro mu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijiyoyi goma sha tara, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shiryenmu na shekara ta da 2022 mai bankwana, za mu duba shirin da muka gabatar kan wani zaure da ya zauna a gidan Arewa inda ya zanta da 'yan takarar shugaban ƙasa don jin alƙawuran da za su yi wa Arewa. Zaman ya samu suka daga ɓangaren ɗaya daga 'yan takara, cewa ana neman fifita wani ɗan takara ne ya jawo zaman. Gidan Arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna, nan ne gidan gwamnatin lardin Arewa inda Firimiya Amadu Bello ya zauna, har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin sha biyar ga watan Janairu na alif da tara 1966. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafi. Farko ga bayanan daraktan gidan tarihin na Arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu. Na farko dai dama an ce Area House wato gidan Arewa. A wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan Arewa wanda shi yake da alhaki, yake da yanci, yake da dama ya zo yi rawansa ya yi komai ba tare da wani a tsangwama ba. Mu Area House cibiyan bincike ne da ana kan tarihi wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da Sardauna ne domin shi ne nan ya jagoranci wannan ladi na arewa kuma tun daga kansa ba ƙara samun wani shugaba kamansa ba a yin wannan ladi na arewa so haka mu kowane jami'a kake mu dan wannan jami'a ce duk wani dan arewa duk wata jam'iyya mu jami'a mu ne ba mu da wata gefe ba mu da wani eh, ce mun karkata wajen wani kowa duk wanda ya kasance cewa dan Najeriya ne dan Arewa ne to mu dan jam'iyyar sa saraka ba mu da wata jam'iyya kuma a mulkan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma nuna bangaranci ko kuma nuna na ka fito ko ina kake ba burin mu da kuma murfan Arewa House shi ya za ta iya bunƙasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta kulalliyar ƙasa amma muna da muradu da muke kokari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasan lardin arewa musamman ta harkar siyasa ilimi ta ƙasa da ƙasa zaman lafiya ƙara haɗa kan dangantaka da yan'uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardi na arewa saboda haka a takaice wannan gida na arewa ba ta da alaka da wata ƙungiyar siyasa duk abin da muke nan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin arewa da kuma wannan ƙasa namu baki ɗayanta. wato ma'ana ba wani dan takara da za ku kuke fifitawa akan wani dan takara daga wannan gida babu shi babu wani dan takara da muke fifitawa wannan abin da muka zo muka haɗo haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda shida na farko akwai nan arewa house arewa house kuma na faɗa cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama marigayi saddam sokoto aka kafa ta bayan shekara hudu da mutuwarsa daga nan sai gidauniyar ita masa Ahmad Bello wanda aka kafa ta akalla shekara goma sha uku da suka wuce sannan sai ƙungiyar haɗa kan Arewa wani ake Arewa Conservative Forum da ita ma aka kafa ta shekara ashirin ko a shekarar ashirin da biyu ta wuce ARDP wato ita kuma wata ƙungiya ce aka kafa ta domin yin bincike da bunƙasa wani zabi na Arewa ita kuma ba ta wuce shi ma shekara bakwai ko takwas da kafuwa ba Da ganin sai a Northern Edis Forum wanda kowa ya san Northern Edis Forum ya san yadda suke da sauransu to kaga waɗannan suka zo suka haɗu kafin wani lokaci kowanne yana nashi tunanin ya za a iya shirya waɗannan daga bisani aka ce to eh, me yasa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taro domin wannan shi ne karo na farko shi yasa abin yake ba su tsoro yake ba wani mutane irin wani tunani daban cewa ba a taɓa irin wannan a yin alladin arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba wanda ƙungiyoyi za su su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da haƙidojinsa ga wannan ƙasan ba wai kaɗai ayyukan su baki ɗaya sai ka gaya ma me kake da shi me ya kake so ka bunƙasa wannan ƙasar sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu arewa a kan waɗansu matsaloli da adabu wannan yanki ɗin namu to wannan shine ainihin makasudi ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkasa ga wani ɗan takar ba wannan ba shine kidan ba manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya ga gaya mana ga sa ga yadda zai aiwatar da su ga inda zai canza zai gyara matsalolin Najeriya don bunƙasa ta sannan kuma zai tallafa mu yankin arewa ita ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasar nan lokacin da mutum ya ci zaɓe muna da dama da za mu zo mu warware maka tsaye da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza shin yi din ko bai ba wannan shine manufin mu ba wai tunanin cewa a'a wata ɗan takara shi ne nan nan Ɗaya daga jagororin kwamitin gudanar da taron Dr. Hakim Baba Ahmed ya nisanta zauren nasu da karɓar kuɗi daga ɗaya daga manyan 'yan takara don mara masa baya. Abin da yasa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗe-raɗi ne da ake yi kamar cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. Takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba. kuma akwai abubuwan da suke samun sannan kuma ya koma ya ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne dan takaran shi ma to mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka wannan abu tun da mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin ne yanzu dan wasu yan siyasan gani suke kowa kamar su ba wani a duniyan nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi kuma babu wanda ya wuce a sai da shi to akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi wannan abin kuma amana ne mu muka ɗauka muka ɗora mu kanmu na 'yan ƙarewa da 'yan najeriya ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi in ɗan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya tuki jama'a ya ce ga abin da zan muku kun ba ni amana wannan kuma shi ya rage na shi amma ba za mu tsaya muna kace na ce da wani ɗan takara ba abin da dai muka ce shine zargin da ake mana da ya yi mana shi kaɗai sauran kotu suka zo su shi kaɗai ba gaskiya ba ne mu kuma mun fi ƙarfi alhamdulillah a ce wani ɗan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya sa mu yi masharakiya wannan mun fi ƙarfin wannan mun yi wannan abu mun ci amana amma tun da ɗan siyasa ne ya ce ba zai zo ba to ai shi kenan shi da jama'a abin da na rubuta kenan To Hakim Abu Ahmad wannan ma ya nuna ba wai 'yan takara da suka fito daga arewa kawai kuke magana ba duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa kun gayyace shi ya halarci wannan zaune ya yi bayani. Haka. Najeriya nan faɗa ya ce duk da kake ganin rarrabe-rarraben nan wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin arewa yana mulkin kudu yana mulkin kuma ba mu san wanda ubangiji zai ba mulkin nan. Shi yasa muka ce musu su duka yanzu 'yan takara goma sha takwas. Muka ce dukkansu ga fili ga doki ga mai doki wanda duk yake so ya zo ya zo kaduna ya zo arewa ya zo gidan sandauna za mu shirya ga rediyo ga talabijin ga jama'a zo ka gaya ma yan arewa mu ba nan ne dai abin da muka fi kishin su ba gaya mana mu yan arewa me za ka yi mana idan aka baka kura'a me za ka yi ma kuma sauran yan najeriya ta ina za ka gyara zamantakewar mu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolin mu da yawa na arewa ba za mu sake ka kawai ba ko mu je mu ta zuba ba maka kuri'a sai ka zo ka gaya mana abin da za ka yi mana ko kai waye mun kira na kowa kowa muka ce zo kowa wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba a to ya ku za mu amince da shi yanzu na duje ka na kira ka da wani suna da wani mare kyau don Allah da annabi kana da hankali ai kama ka san dole ku ka kare ka ko ba haka ba ba dai za mu tsaya a dai muna ɓata lokaci muna sa in sa da da wani dan takarar da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin wa'anda za su so ba da ya amsa ya ce zai zo sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka mai da ranar ta can baya aka nuna cewa wanda dadewa ne aka yi wannan abu ba za a zo ba ba a shirya ba kuma ma banda ma ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin kishin to jama'a Allah ya kamata mu zama manya a za ka tsaya ka ce wai wani kishin kishin menene hujjanka menene shaidanka cewa mun haɗu dukkanmu dan dai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncinmu mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu 'yan Najeriya to 'yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri haba jama'ar Allah kai mafaɗin magana wawa ne mijinta ba wawa ba ne amma wallahi mun yafe mun saba da ganin irin wannan. yan siyasa wani lokaci gani suke su yadda su suke haka kowa ma yake kuma suna mummunan kuskure yan Najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba to gashi nan ga su masu sauraro ƙarshen bitar wannan makon kenan makon gobe Allah ya kai mu za mu kawo ƙarshen bitar a madadin muryar amurka ni nasiru da ma'il hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sara kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma allah shi ne zai cika ya kiyaye are wa gaba daya